Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm a kuma sun kasar ghana kuma za a iya jin mu a alfa rediyo sai kuma ta intanet a voa hausa Masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji, Hafsat Maina Muhammad tare da ni safina Safinatu Sada Sodangi. A yau Litinin 23 ga watan Oktobar shekarar 2017, kamar kowace ranar eh, Litinin da muke magana akan zamantakewa, a yau za mu yi magana akan yadda wasu matan suka eh, idan aka rabu da su ke haddasa fitina a gidajen da suka baro ta fuskoki daban-daban. Ita mace ma 'yar wadda ta fita yatta a cikin gida sai ki ga ta mai da wannan matar uba kamar kusan kishiyarta sun rinka masifa tana ta tsokanan matar uba tana taimata abubuwan da zai bata mata misali idan uban ma baya nan an koya musu makirci da munafinci mai gida na shigowa gida sai ta canza yadda kika san hawainiya kamar ba ita bace ita kanta matar gidan sai abin ya daure mata kai ta rinka mamaki in uba na gida ta zama mutum ya kirki a gabansa. Wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawararmu na yau a na yau a kan wannan batu. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku muke sa matar da bayan ta rabu da mijinta take neman haddasa fitina a gidan da ta bari. Ga yadda ku an sa mana. To sakon farko daga Zainab Musa mai aduwa ta ce hakika hakan tana faruwa ne musamman ma arewacin Najeriya wannan ɗabi'a kuma ba mai kyau ba ce bai kamata idan mace ta rabu da mijinta ta dinga eh, bibiyar shi tana tayar mashi da hankali kuma hakan na faruwa ne ta dalilin 'ya'yan da suka haifa da shi tana ganin baya ba su kulawa sosai ko kuma matar da yake aure tana musguna wa diyar wannan matar da ta fita uh, tana wasu tana musguna wa yaran mm. da ta bari mm. ita kuma sai ta dinga tashin hankali ya kamata dukkan bangarori su gyara sai a zauna lafiya ku tashi lafiya Uh, Sako kuma daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce wannan ɗabi'a ce mummuna Allah ya shirye masu yi. wasu mazan wasu mazan kuma idan suka rabu da mace sun dinga aibata ta kenan ba za ka ji kansu sun faɗi wani alheri a kanta ba wani ma zai ji ya faɗa ne kawai don yana son ya faɗa ai wancan tun da tunda eh, ya sake ta wai ah, ai wancan tunda ya sake ta wai ba mai iya zama da ita wai ah, duk yadda za a yi sai ya mata kishiya kaɗan wani ya aure ta da kada wani ya eh, aure ta Don kada wani ya mm. aure ta to Allah mm. kyauta mm. sai Ashir Usman sabuwar gwaram ya ce salam yau da gobe a gaskiya babu abin da yake haddasa irin wannan matsalar kamar karancin ilimi ta yadda suke ganin su in dai sun bar gidan to fa kowa kar ta shigo kamar da zaran mai gidan yayi wani auren sai fa ta fara shiga bokaye da malaman tsibbu mafita shi ne kowa ya ji tsoron Allah da fatan za ku tashi lafiya Usman Maryam da Safina cuto har da Hafsat <laughs> eh. <laughs> sai kuma saƙon Abdullahi Nuhu ya ce saboda tana so kowa ma ya rasa mm. yadda ta bar gidan to wadda ta bari ita ma ta fita mm. Mm. Uh, sai kuma uh, saƙo daga sadau musa wannan mata ne wannan mata ne wannan mata ne ya kamata su amsa tambayan nan amma ko ba su amsa ta ba habu Ah, eh, haba uwayenmu mu mata ku fito ku ba mu labarai mm. Mm. sai kuma abdul ma'azi ya ce wannan abin ya zama ruwan dare ga matanmu na hausawa ko ni ga nauni ba jiyau ba matar kawun kawunmu sun haifi 'ya'ya bakwai amma daga baya ta dinga tada masifa har sai da ya sallame ta kuma dama can ya taɓa yi mata saki biyu kaga in a haɗa saki uku kenan mm. bayan ta je ta yi wani aure sai ta kashe aurenta ta dawo da nufin ko zai mayar da ita amma ya ƙi tai tai amma ya ƙi ya ƙi yarda dole yasa ta hakura sai ta bullo masa ta yaran da ta bari sai ta je ta dinga kitsa masu yanda za su takura wa matan babansu wani lokacin ma har da kanta take zuwa ta ciwa matan mutunci kuma har yanzu zancen da ake bata fasa ba to Allah kyauta wasu mata dai to mm. abin da mm. muke magana kenan wannan kin ga ya faru ya faɗi abin eh, ya faru ya faɗi eh. sai Sa'adiya Sani ta ce rashin ilimin addini da kuma rashin sanin ciwon kai ga kuma rashin tarbiyyar iyaye iyayenta saboda inda iyayenta inda iyayenta sun san da ita ba za wato inda iyayenta sun isa da ita ba za ta je inda iyayenta hmm. sun isa da ita eh. ba za ta je inda aka rabu da ita ta yi rashin arziki ba mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. ita kuma walida bala ta ce salam ni a gani na ba komai bane wannan illa kishi hassada rashin ilimi da kuma rashin wayewa sai kuma ga zainab ado to kun ga dai mata dai suna ta amsa ji dazun hmm. sa'ad musa ce ai wanda mata ya kamata ce sun eh. amsa to gashi nan suna ta amsawa abin na musu ciwo eh. zainab ado ta ce kishi ne kuma shi yana shiga cikin lamarin eh mm. sai rikayya ummi ta ce gaskiya ne in dai mace tana da tawakkali za ta koba ga Allah ne Allah kuma shi zai dube ta wasu rashin ilimi tarbiyya ke damunsu. Ita kuma Jannat Sadiq ta ce salam rashin aikin yi ne da rashin sanin abin da mutum yake yi. sai amina ibrahim yan maiduguri ta ce ba komai ne yake haddasa kan ba illa a lokacin da rabuwarsu ba su rabu cikin yanayi mai kyau ba kuma matan da suke yin haka suna ganin tsohon abokin zamansu ya ha'ince su shine su ma suke kokarin hana shi zaman lafiya duk da ba sa tare amma ni kira na ga mata shine mu yi hakuri in dai an rabu da mu to mu fuskanci abin da ke gaban mu ba wai mu dinga hango baya ba hmm. mm. sai razika madaki ta ce kishi da jahilci ita kuma madina aliyu ta ce haushin rashi ne don haka kowa ma ya rasa <laughs> ta Allah kyauta <laughs> sai Abdulaziz Ibrahim Galadanci ya ce tsantsan tsantsagwaran tsabagen bakin ciki ne kawai to ya bar <laughs> Hausa ana yi wannan ina ga an taba shi an taba taba shi ne sai Jafar Anzali Anzali Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce idan kaga haka tana son mijinta ne kishi ne yake damunta shi ko Kasimu Ladan dan Chadi ya ce ni iya fahimta ta akwai karamcin ilimi sai mm. Jibrin Umar uh, Umar Nabasa ya ce gaskiya haka yana faruwa ne sanadiyar sakaci da daga mazaje domin wallahi wasu mazaje suke kawo rashin samun zaman lafiya a gidajensu shi ke kawo idan an rabu da wasu mata su yi ta kulle-kulle a cikin gida domin kada a samu kwanciyar hankali ga sauran raguwar mata ku tashi lafiya ka bara maryam da safinatu har ma da hafsa sai sani mai lange-lange ya ce sa shafin mu twitter mun shiga twitter eh hmm. at s mai lange-lange ya ce lalle yau da gobe haka maganar take ga mata har ma da maza za ka ga mutum ya rabu da matarsa amma baya son ta samu wani miji ta aura ya fi sa a ko da yaushe ganta a lalace haka ma wasu matan suke ba su son su ji bayan sun rabu da mijinsu yana zaune lafiya a cikin gidansa hmm. hmm. uh, a M24 garin Rijiya shi kuma ya ce tab jam irin wannan ne suke ake kiransu 'yan taka ah, zubar kenan <laughs> ma'ana kowa ya rasa kuma hakan bai rasa ba ah, bai rasa nasaba da abin da ake kira hassada ba to Allah mm. kyauta sai sakon karshe daga Hajja Fatima ta ce tana son komawa ne bata samu ba shi yasa take nufin su da mukunta. to <laughs> Allah kyauta abin gode kuma a cigaba da turo mana da ne. Yanzu kuma ga wakiliyarmu Madina Dauda a zauren muhawarar yau da gobe. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe. Yau maudu'in namu zai taɓo batun zamantakewa ne tsakanin mata da suke auren miji ɗaya. Ɗaya ta fita ta bar ɗaya a ɗakin miji, kuma ta bar 'ya'ya a hannun 'yar uwarta abokin zamanta. Amma wannan da ta fita sai ta rika neman hanyar fitar da 'yar uwarta da ta bari a baya ko da ko tana kyautata ma 'ya'yanta ne kawai saboda baƙin cikin ya sake ta ita ma dole a saki abokiyar zamanta da suka zauna tare maimakon danƙon zumunci ya ƙaru tsakaninsu a'a sai ta rika yin ƙoƙarin tunzura 'ya'yanta su wulaƙanta abokiyar zamanta ta cikin gida ko kuma su rika yi wa mahaifinsu ƙarerayi a kanta ko kuma a'a duk abin da ta yi na kyautatawa su nemi hanyar ɓatawa saboda mahaifinsu ya ji haushi ƙila sake ta ita ma baƙina a yau su ne hajiya mariya ibrahim baba da ta taso ta kanas ta kanan dabo ta zo mana wannan shiri da abubakar sadiq surumbai mazaunin nan birnin tarayya abuja sai kuma hajiya sa'adatu ahmad bustani ita ma mazauniyar nan birnin tarayya abuja Barin fara da hajiya mariya kin ji maudu'in namu abin da za mu tattauna a kai me za ki ce a game da wannan irin ɗabi'a namu na mata yaya dangantakan mace ya kamata ya zama da 'yar uwarta abokin zamanta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wannan al'amari abu ne wato mai faɗin gaske a kalmomi kaɗan ba zai isa a yi fasara a yi bayani ba to amma zan fara da cewa sakin addinin musulunci yadda Allah ya shimfiɗa mana yadda za mu tafiyar da rayuwarmu wato shari'a da muka saki kowa yana tsarawa kansa mai zai yi saboda haka mun samu kanmu a cikin wani yanayi wanda kowace mace ta yi aure gidan miji ya dogara waye mijin abokiyar zama ta shigo ya dogara wace ce ita daga ina ta zo menene rayuwanta yaya rayuwanta ya kasance har ta zo wannan marra to sannan kuma aka yi wannan zamantakewan sai kuma daga baya saki ya shigo aka saki ɗaya ta fita an sha kwace jinjiri a bakin nonon uwarsa a ba kishiya haka musulunci ya shimfiɗa to rashin bin musuluncin nan sai ya kawo muskiloli da yawa miskilolin ba za su lissafi ba sai dai a ɗan tsakuro ita wannan mai riƙe ɗa wanda ba nata ba in tana da imani tana da tsoron Allah kuma an yi mata tarbiyya mai kyau a gida wanda take amfani da shi dan ba kowane da ne aka yi masa tarbiyya yake amfani da shi ba to in an ci sa'a tana bin wannan tarbiyyan sai ga ta dubi wannan yaran da tausayi da kima da ganin cewa ita ma ai mace ce wata rana hakan zai iya kasancewa da ita za a iya ta a aure wata kuma a kwashi 'ya'yanta a ba wani a ba wata yaya za ta so a yi wa 'ya'yanta to sai ka gani ta kwatanta amma ai ba za ka rayuwar nan ba ƙarya ba yanda za a yi mace ki so ɗan da ba naki kamar yanda za ki so naki ba sai dai a yi kawaici a rika ɗan kawo da ido to amma gaskiya fi sabilillahi yaya suna cikin mummunan yanayi a cikin mu na hausa fulani a najeriya musamman na wannan fuskar to to bari in zo ga shi namiji da ke tsakaninmu a yanzu ka ji bayanan da hajiya mariya ta yi a matsayinka na namiji yaya kake hangen wannan matsala to um, kamar da ta fara magana cewa an sake tsarin addinin musulunci wato hausa suka ce tiran gini tiran zane duk randa aka ce gini ya riga ya bushe to ba ka da damar da za ka je ka zana ko da alifi ne a jiki wato ni inda na fahimci ita wannan maganar yawanci akan samu problem tun daga lokacin da ya kamata ka yi aure iyayenmu ba sa ba mu goyon baya ba sa ba mu haɗin kai da zarar ka je ka yi sallama ka ce kana son yarinya sai a turo wani agent daban daga cikin gidan ya je ya ga wani irin kaya ne a cikin wannan wanda ya zo ɗin wace irin mota ya zo da ita shin ɗan gidan waye ma ka bar musulunci ka bar abin da addini ya koya maka idan mutum ya zo gurin yarka kirawo shi ya zo ka yi ƙoƙari ka gane magana ɗaya za ka yi da shi za ka gane wannan idan ka bar yarka tare da shi ka saka ta a cikin wani keji ne da zaki ka rufe ta idan kuma ɗanka ne ka ba shi wannan yarinyar ka saka shi a keji da zaki ka rufe shi saboda babu yadda za a yi ana ce maka za ka auri mata hudu kullum ana gaya maka ka ce wata rana ba za a samu saɓani ba har ce da haƙori ma suna saɓa wani lokaci so da ka in dai har za ka yi aure to ka ringa tuno cewa matan nan za su aihu sannan again ke ma in za ki auri mutum ki ringa tunawa cewa za ki aihu don haka ki gane wa za ki aura don haka kai ma ka gane wa za ka aura da zarar ka samu wata matsala idan ma ba saki akwai larura wani lokacin kina nan da ranki da lafiyarki Allah sai dora miki wata larura ta ba za ki iya magana ba so da haka dole ayyanki ga baki ɗaya sun koma gurin kishiyarki ko kuma ce aboki zama kamar yadda kika faɗa da haka sai abin da Allah ya sai yadda hali ya kawai baki da abin da za ki iya yi sai abin da Allah ya shirya miki amma idan Allah ya taimake ki mijinki yana da addini ko da ɗan yaya ne in ya ga abin da ya fi karfin shi zai ce kai bari mu tafi gurin malam ko kuma a malama ba haka addini ya ce ba a daidaita wannan abin ko kuma a ta ke ma wannan abin zai iya dawowa kanki so da ina ganin wannan abin in aka bar addini dole a samu damuwa hajiya sa'adatu ahmed bustani ya kika kalli wannan al'amari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duk bayanan da wayannan yan uwana suka yi akan hanya take wani lokacin akan samu matsala daga wurin shi mai gida kamar misali ya saki mata zai zo ya bawa kishiya ya'ya to menene zai rinka lura akan wa'annan ya'ya kuma ni ina ganin duk matan da aka bata amanan ya'ya in har ta yi nakuda ta haihu tana da imani to ba za ta zo ta wulakanta wa'annan yara ba su ma haka aka sha wahala aka afe su kuma sai ta tuna kan cewa wata rana ko ba ta gidan ko ba ta rayuwa ita ma zai rike mata ya'yanta amma saboda san zuciya wallahi ko gidan malumanmu na suna haka yana faruwa ya dangantakan uwayen da ita da uwar yaran ya kamata ya zama ya dangantaka ke da aka sake ki baki a gidan wanda take gidan ke sai ki bawa zuciyanki hakuri ki zo gidan da farin ciki kin zo ganin yara ki nuna mata kanta babu wannan baki da wani hasada da ita a cikin a cikin ki zo ki duba yara ke kuma in kika duba kika kan cewa mutumin nan ƴaƴan shi ne da ƴaƴan jinin su daya sai ki rike saboda biki sani ba kila cikin ƴaƴan wannan mata wasu su wani shi zai rike ki a cikin waɗannan yaran da ba da ba ke kika haifa ba hajiya mariya bari muke tambaya akan wannan hali da matan mu ke yi a yanzu misali mata ta riga ta fita a gidan miji amma kuma 'ya'yanta da ke cikin gida sai ta riƙa ziga su suna ƙuntata ma abokiyar zamanta da ta riga ta bari a cikin gida yaya kika ga wannan ɗabi'un wannan abu ne wanda gaskiya ya yi mana katutu da yawa a cikin al'ummarmu a yanzu ita wadda aka saka ta fita tana jin haushin an sake ta ta fita kuma ita 'ya'yanta sun girma sun zama manya maybe ko a ce suna sakandare mata da maza ita mace ma yar wadda ta fita yarta a cikin gida sai kika ta mai da wannan matar uba kamar kusan kishiyarta sun rinka masifa tana ta tsokanan matar uba tana taimata abubuwan da zai bata mata misali idan uban ma baya nan an koya musu makirci da munafunci mai gida na shigowa gida sai ta canza yadda kika san hawainiya kamar ba ita bace ita kanta matar gidan sai abin ya daure mata kai ta rinka mamaki in uba na gida ta zama mutum ya kirki a gabansa amma da ya fita baya nan kuma kin san ai fitan shi yafi yawa awoyin da zai yi a waje kan ya dawo gida to irin wa'annan mata da suka fita suka bar 'ya'ya a gidan gidan miji suka bar 'ya'ya wanda akwai wata mace wanda ba uwarsu ba take kula da su gaskiya akwai da wanda suke muzantawa matar gida uwar ta dinka basu ba abin da ba za ta basu ba har guba ta basu dinka sa musu abinci za a je wajen surkulle kala kala wajen malaman tsibbu a karɓo jike jike kara kara wasu ma zai zai shafi lafiyan su ba a sani ba sannan kuma a zo kuma ana shiga irin su farraku a ce za a farraka tsakanin ita wanda take cikin gida da mai gidan a ɗauke hankalinsa kuma akan 'ya'yanta da suke tare a cikin gida kuma gashi tana kula da su fa a gida amma suke ga amai sun zama kamar annabi da kafiri to wannan abu gaskiya abu ne na bakin ciki sosai wanda gaskiya ya kamata mutanen su canza a irin wannan halin to hajiya sa'adatu ahmed bustani ya kike kallon wannan bangaren kuma ta ɗabi'an wannan zamantakewa tsakanin matar cikin gida da wacce ta riga ta fita eh to wata abin da ke faruwa shine sai ga kamar yaran nan wanda ta fita ba su za ga matan da ke gidan tana lura da su tsakani da Allah tana musu wanka ta gyara su ta dauko mai kitso ba ta bambanta su da ƴaƴanta to in wayancan sun je wurin uwar wanda suka fara sai ga uwar tana poisoning din mind din su ta fara nuna musu kan cewa ku rinka abin nan in baban ku ya zo ku ce bata ba ku kaza ba ku rinka su dai ta rinka nuna musu dai mugayen ɗabi'u ku zuba mata ƙasa ma abinci ku zuba ko kalazir ko ku ƙara gishiri daga nan kuma shi shikenan nuna wa yara in zanin ta ne mai kyau ta dan wanke ko aka goge ko za ta abu na dauka a yaga shi da da reza dai yadda ba za ta sake mora ba to irin abin da ke faruwa da wannan kuma laifin da uwarsu ce ta rinka zugo su suna yi to kin gani in ba an samu an gano bakin zaren ba sai ki ga abu yana ta tafiya yana tafiya abubuwa ya ya mugu lalacewa a gaskiya fi da aka samu haka yawa to abubakar sadiq wani mataki namiji ya kamata ya dauka a cikin gida ne tsakanin matarsa da ke zaune da 'ya'yanta da kuma 'ya'yan abokiyar zama. To, hajjar shi sa ɗazu na gaya miki na ce bai kamata miji don ya saki mata ta zama abokiyar gabansa ba. Kamar yadda suka yi bayani yanzu, za ka iya ka saki mata yaranta da kake tare da shi yana so ya je ganta ka hana shi. Duk ran da ya samu ya escape ya je inda take, duk abin da ta gaya masa ce, ai wani ma ya ce man kaza in ka je ka masa kaza. ta riga ta koya ma yaron tun daga nan shi kuma yana gana a ah, to dama ita ce ta rage masa baban shi ba so ya zo in ka ji in ta aike ka daga yau ka sake zuwa so da haka laifin mahaifi a nan gurin ya fito karara in ka ya ce yana so ya je ga mahaifiyarsa riki hannunsa ba makaranta yau ko ba islamiyya zo mu je ka ganta in so samu ne ma ka zauna ka jira su hira in suka gama ka ɗauke shi ka mai da shi gida saboda kar ka bar shi ya samu gida biyu in ya samu gida biyu in ka bar shi wata na na je ganin babata ne zai wuce tafi wani guri ya je barna in ya dawo wannan gurin za ta iya cewa yana ina ne zai ce ai yana gida ya riga ya wani saboda haka dole ne maza su mike haikan idan ma matar ka ta aure da ka rabu da ita ka kira mijinta salamu alaikum malam wane eh ina so ƴaƴana ƴaƴan wancan matarka da Allah ka yi hakuri za su zo su ganta kuma ni ne zan kawo su ina fatan bawa na abu ya eh, haka ka kawo su mana shi ma duk abin nan shi ba zai so ya ce ya hana 'ya'yan ya riga san me ke faruwa su da haka dole ne mutanen ma arewa su zaƙe su miƙe ya zama lalle don ka rabu da matarka ba ta zama abokin gaba ka ba a lokacin ne ma ta zama abokiyar ka. wannan na ganin in aka yi wannan hanyar an samu sauƙin waɗansu abubuwa da yawa ajiya sa'adatu kina ganin yaro da ya tashi a cikin wannan yanayi anya ko zai zama mutumin kirki sai wanda Allah ya kare amma kan ɗaɗɗaya mu muna ganin abu yanzu da yawa za ta gani especially a wajejen mu ta can kasan arewa kasan hausa su bauchi su kano su wane ne za ta ga yara sun sun taso daga makaranta ko irin break tara dinnan sai sun je inda uwa take ta nemo abin da za su ba su ci wata matan obama saboda mugun hali ba ta ma barin yara su je makaranta ta sa su aiki wannan imin kaza wannan imin kaza har silatin suka je a koro su amma ni ina ba ma zan mazan mu na arewa shawara don Allah don annabi ko daki ɗaya ne in suka yi aure kasa harin ka hada matan su gida daya ko a laraba ke kin je maka ya fi so ashirin da umara kina kallon larabawa daga daga gidan wata mata zuwa gidan wata mata ya daga nan zuwa silija kuma haka ya karanta wa 'ya'yan wannan sai sai kira su 'ya'yan kishiyar ummin wane ummin wane ummin wane alhamdulillah Allah ya sa mu sami su da yawa haka a arewan mu To a nan za mu dasa aya a wannan maudu'i namu na yau da muka taɓo batun zamantakewa tsakanin mata biyu da kuma lokacin da ita ɗaya mata ta bar gida ta bar 'ya'yanta tare da 'yar uwarta abokiyar zama da kuma yaya shin maza ya kamata su tafiyar da gidajensu. Adalci shine kan gaba ga namiji idan kana aure a gida kana da mata biyu in har ya zama dole ka aure biyun nan ka zauna da su da adalci to rashin adalci shi ke kawo rarrabuwan kawuna tsakanin matanka na cikin gida da yadda kuma za su riƙe maka 'ya'ya su tashi saboda haka a hausawa sun ce in kunne ya ji to gangan jiki ya tsira a madadin baƙi na hajiya mariya ibrahim baba wacce ta taho daga kano da abubakar sadiq surumbai mazaunin abuja da hajiya sa'adatu ahmed bustani ita ma mazauniyar abuja ni madina dauda da na shirya shirin na gabatar nake cewa mu kasance lafiya safinatu gare ki Mm, to mun gode kwarai <laughs> Hajiya Madina na saka da alheri. A ah, wallahi kam Allah. Maryam, mm, mm. ɗazu kina karanta mun wata takardar saki. <laughs> Ai ko da takardar sakin nan ne kan dai Allah ne kyauta. Wace waye gashi nan munafikar Allah na sake ki saki uku yadda babu dawowa har abada har yau taku azzaluma kar a je mun ko ina da yara kuma idan aka mai dan aka dan hali wajen kwashe kaya ban yafe ba. To kiga irin wannan irin wannan ne irin eh. wannan ce mm. kin gane barka da ko ta mai sauraron mu da ta ce irin wannan sakin ne in an yi shi ake bibiya ya ta irin an rabu da bacin rai amma kuma wannan ba zai sa ka ce ka dawo ba mm, ka zo kana bibiya shi da mugun abu ko kana kawai ka bar mu mm. Allah shi mutane ba sa tunanin ƴaƴansu yanda tunanin yadda ma wallahi ma da kai wani abu a duniya ko in baka cuci mutum ba to ka bar shi da Allah Allah zai maka sakayya kai baka isa kai maka ka sakayya ba Allah shi zai maka sakayya haka ne bari mu dan shakata Maryam <laughs> da kauna soyayya take bushewa balo balo nake korawa balon balo na ƙauna bi kalma ta soyayya habawa hafsa da zuke ma kina bamu labarin wata eh. da abin irin haka ta faru da ita eh. bayan ta rabu da mijinta eh. to ai kin san um, labarin da nake baki abin ina ga bazan zan taɓa manta shi ba mm. wai da ta rabu da mijin mm. sai irin ta nuna cewa ita ta rabu da shi an yi baran-baran an yi waye-waye 'ya'ya uku tsakaninsu mm. ta bar mishi yara ta ajiye ma dan jinjiri a gidan ta tafi ta tattara kayanta ko juya baya ba ta yi ba shikenan mutum ya dan zauna dan wata biyu uku sai ya aure mm. da ya aure ya zo ya zauna a gidan sai ta ta tada bala'i ta tada masifa daga ta ce ai yana bin ta bashi ta ce kaza ta zo kaza har ta samu mutane a waje suna tura matar gidan sakonnin rashin mutunci da rashin kai ta dinga uzura matan nan matan nan kullum kuka har rama sai da ta yi. To ya suka kare? Ai abin da ya faru sai da ita eh, uwar mijin mm. da uwar wacce ta fita mm. da da da da da uwar kishiyar kenan mm. sai da aka aka aka aka tattauna aka zauna ma eh aka ce to mun san cewa ita wace mm. ta riga ta fita daga gidan kuma saki uku ne tsakanin su mm. ba dama ta dawo saboda aka ta daina gaya wa ƴaƴanta su dinga zuwa suna zagin wannan mata a ce har dan shekara bakwai ya iya dura mata gida ashar kuma tana magana to wai irin wannan abin kai baka tunanin tarbiyyar ƴaƴanka kake batawa eh to ai ai yanda wani eh, wani wanda ya turo mana sako ya ce ah, kawai kowa ya rasa kawai ba ta son ta gan shi cikin ta rasa kowa eh ta rasa kowa ya rasa kowa ya rasa ba za ka shi wanda ya maka laifi daban yake to tarbiya ƴaƴan ka fa to ai ba ruwan mutum da irin wannan ba mace ba ta mace mai irin wannan halin fasafinatu ba ta tunanin komai illa iyaka san ranta kanta eh. akwai muna ma duk san rai ke kawo haka shine eh, wallahi akwai wani labari da aka bani jiya mm. a nan ma abin ya faru wani balarabi haka mm. ya a wata eh, baturiya mm. to shi ya mata komai da ta zo ƙasar nan ba ta da komai in ya mata takardu ya mm. aure ta ta mata takardu ya sa ta makaranta biya mata komai har suka yi aure suka haifu tare wai mutum yakin nan ko ba sun shekaran su kusan goma da aure fa ta je koyar ne kama ta da wani a ɗakin su to haka da suka rabu to ki sai inda na kasan yake in za ku rabu nan wa zai ɗauki. a'a sai mm. a shewa sai ta makala kyamara a cikin gida yana ta ɗaukar ya ma yaro faɗa sai a ce kun gani ai mugu ne zai tuce <laughs> ƴaƴan ta kwashi ƴaƴan to baya gani ƴaƴan ta hana shi ƴaƴan mm. in ke ga mutumin nan yanzu ko abu kaɗan ya hasala ina zai iya sa shi ma eh, a wallahi na na cikin ga hasala irin wannan labarin daga ƙarshe abin da ya faru matan nan ta zo ta dinga zuwa gidan nan karfe biyar na asuba wai ta zo kawai ƴaƴanta eh, eh, eh, abin da za su ci to ai wannan ma taɓa hankali ya shiga saboda Allah ne sai ka baro gidanka karfe asuba karfe biyar na <laughs> asuba wahala ne wannan dai Allah ya sa musu wannan tattauna da Hajiya Madina ta yi ba ku ji magana wani malami ba cikin su namiji cikin su yayi magana ya ce barin yaro ma ya dinga zuwa wurin uwa gidan uwa shi ma yana kawo rashin tarbiyya saboda ka dauki yaron ka da kanka ka kai shi mm. ya fa a ce kawai a bar yaro ya tafi shi kadai iri zai yi ƙarya ya je wani wuri sai dawo ya ce wurin maman shi ce haka da kai abubuwa da yawa da Allah dai ya dace Allah sa dace ya rabu dai ba wai an ce ayi baran baran gaba ɗaya komai a mace ba kwarai da gaske mm. to duka duka annan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaji da Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma Abdulaziz Adali Toro da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook Live ni Safina sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni